Allah maɗaukakin sarki ya sace kaddara mu a wannan masallaci albarka masjidu Bilal bin Rabah a wannan gari da kefi inda muke tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a zaman da ta gabata mun yi karatu cikin suratul humaza ma kafin mu fara karatu mun karanta wasu hadisai guda uku waɗanda na ce ba shi. kuma akwai waɗanda suke nan a yanzu ga su suna nan sura ka zan nemi a biya ni ba shi. hadisi na farko wani sahabi ne ya rawaito daga wani sahabi ne kuma wani malami ne ya hadisi hadisin da muka karanta na farko na na ko a ranar sai da yake za a biya ni bashi ga ka faro na yanzu mun zuba ruwa a kwallo kenan eh hadisi na farko daga wani sahabi ne kuma wane ne ya ko hadisi ai mu yi bayani ku to me yake karantar da mu hadisi kafin mu je hadisi na biyu hadisin farko ba shine hadisin Abu Huraira ba muka ce imamun nasa'i shi ya rawaito ko hadisin da ke magana a kan yi ma juna kushara da watan ramadan haka ne maka ce ashe ya halatta ginin a musulunci ka ce mutum barka da su shigowa azumin watan ramadan ko Maka ce amma kuskure ne faɗin ramadan kari sai dai ramadan mubarak saboda shine abin da manzon Allah ya faɗa atakum ramadan shahrun mubarakun haka ne ku an sha a wannan hadisi na biyu fa daga wani sahabi ne kuma waye rawaitu na'am na'am na'am abdullahi bin umar waye rawaitu Abu Dawud shi ya hadithin ya yi magana a kan ne? yadda aka fita neman ganin wata Ramadan ko sai shi ya gani kuma ya faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi azumi kuma ya umarci mutane da su yi da su yi azumi insha Allah mala za mu baki sharhin arba'una hadith na Hausa insha Allah hadisi na uku ba daga wani sahabi ne kuma wayar wasu na'am hadisi na uku daga wani sahabi ne kuma wayar wasu hadisi kun manta? ban ji ba zaidu bin sabit na yarda da wani. waya rawaito na'am wannan ban yadda ba malama ta faɗa bukhari ke ki faɗi zaidu bin sabit ki ta faɗi bukhari hadisin yana magana akan me na'am na'am yana magana a kan yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara limancin kiyamun Lailuku, ya fara sahabbai suka suka bi shi sallah daga baya zo baya fita ya faɗi me ya hana shi fita yace menene ya hana shi fita saboda kar ya zama wajibi kuma ya zama wajibi ba za a iya ba Allah ya samu gani da yau ma za mu karanta hadisai biyu kayan fara karatu shi ma su ma za su zama abin tambaya insha Allah hadisi na farko daga sahabi Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi Anas dan Malik yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حصى حصوات من ماء حديث daga sahabi Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi Anas yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kasance yana yin buɗe baki ne da ruqabat da me rubabat rubabat jam'i ne na rubaba Sune abubuwa ‘ya'yan itace ɗanyu ɗanyun ‘ya'yan itace an gane ku Sune ne rubabat yana yin buɗe baki ne da ɗanyun ‘ya'yan itace an gane ku sai ce qabla an yusalli kuma yana yin buɗe baki ne kafin ya yayi sallar magariba aga sunna shine yin buɗe baki kafin yaushe kafin ayi sallah tun matsalar ita ce in ma kika ki cin abinci kika ce sai an yi sallah babu wani lada da za a ƙara miki bayan rana ya faɗi azumi ya riga ya ƙare rana na faɗuwa azumin ya ƙare so in kika ce sai an yi sallah za ki buɗe ba kin dai kara ma kanki ko yunwa ne da kishin ruwa na iska ba ladan ko titi an gane ku zaka manzo Allah sallallahu alaihi yana yin buɗe baki ne kafin yayi sallah kuma yana yin buɗe baki ne da danyun ƴaƴan itace an gane ku kuma sai samu lemu misali ko mangoro ko a duka ƴaƴan itace ne ku sai ce fa in takun in bai samu danyun ƴaƴan itace ba fa'ala tamaratin to sai samu dabinai bushashen dabino shine tamus shi ga abu da baki lemu da mangoro suna gaba da dabino ke tunda su ne manzo Allah ke fara in bai samu ba dubu sai amfani da dabino amma mun ko muna fara gabatar da me dabino aka ce a gyara ke sai a gyara nan ko Maza Allah sallallahu yana fara gabatar da ɗanyun ‘ya'yan itace kafin me kafin dabino. To in bai samu ɗanyu ba tukun sai sai amfani da tamarat. Tamarat jam'i ne na tam shine busasshen dabino ke. sai ce fa in lam takun hasa hasawatin min mali. In babu dabino kusa to sai ɗan kurba wasu kurɓe haka na ruwa. Ya zamanto dai kafin a yi sallah mutum ya yi mai ya ce wani abu ya shiga cikin shi wani abu ya shiga cikin shi kaga muhallin shahid shine ba a so ki bari sai an yi sallah kafin ki ne kafin ki yi buɗe baki shi yasa sunna na mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ta'jilu al-fitr gaggauta yin buɗe baki sahur kuma jinkirtawa za mu zo mu karanta hadisi akan sahur shi kuma ya nuna ma mu ga yaushe kamata mutum ya fi cancanta mutum ya tsaya da yin su to wannan hadisi yana nuna mana mahimmancin gaggauta yin buɗe baki kafin a yi a yi sallah kuma ga matakan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke bi yana fara neman danyun 'ya'yan itace dukun sai ya sai in babu su sai dabino in babu su sai me sai sha ruwa hadisin daga Anas dan Malik ko wanda ya rawaito shi ne Imam Abu Dawud Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi hadisi na biyu da za mu karanta har ila yau hadisi ne daga zaidu bin sabit wancan hadisi na uku shi ma daga zaidu ku to yau hadisi na biyu da mu karanta daga zaidu dan sabit Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi zaidu dan sabit yake cewa tasahharna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الآذان والسحور قال قدر خمسين آية زيد بن ثابت يكي تسحرنا مع النبي yace mun yi sahur tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan mun gama sahu sun qama ila salati sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tashi muka je sallah mana sai aka kira sallah muka je masallaci haka wannan yana nuna cewa yin sahur shi ma menene kenan sunna ce ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba jarumta bane zaka ji muke yana cewa ni bana yin sahur ko yake ni ban iya yin sahur ba to kuskure ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tasahharu fa inna fi suhuri baraka yace ku rinka yin suhur to da lallai akwai albarka a cikin suhur akwai albarka a cikin me suhur ko ko ruwa ne ki tashi ki sha da sunan me kin yi suhur ko dabino ne ko guda ɗaya ne ki sa a bakin ki kici da niyan kin yi me suhur dubi ne Sabi yace sun yi sahur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tashi aka kira sallah suka tashi za su je su yi sallah. Qultu wanda ya rawaito hadisin daga Zaid bin Sabit yace sai na tambayi Zaid bin Sabit kam kana bainal adhani was sahur wani menene gwargwadon abin da ya kuka rage tsakanin gama sahur din kafin a kira sallah wani lokaci kuka dauka mana bayan kun gama sahur kafin lokacin kiran sallah kun kai kamar minti nawa yanzu za a ce ku shine ma'anan abu sai zai bin zabi yake qadru 50 aya yake gwargwadon yadda mutum zai iya karanta aya 50 na Qur'ani gwargwadon yadda mutum zai iya karanta aya na 50 na Qur'ani shine gwargwadon yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yayi ibadi tsakanin gama suhur din shi da ni da kiran sallah ashe aga ana so mutum ba so mutum yayi suhur cikin dare ke. karki ci abinci sha biyu ko karfe ɗaya ko karfe biyu ko karfe uku ki ce ki yi suhur ba ki dace da sunna ba yanzu kin gama suhur ɗinki gab da lokacin me asuba gab shine ake nufi da ta'khir din jinkirtawa kaga da gama suhur din annabi sallallahu alaihi wasallama da kiran sallah sai gwargwadon yadda za a karanta aya hamsin ka karanta aya hamsin ai ba zai fi minti goma ba ko sha biyar ko ba haka bani? ba zai ka minti goma ba ko sha biyar ko da za ki rera kamar su malaya hayani ba zai wuce haka ba ko ba haka ba ne in kuma za ki irin namu ne ba zai kai ba ko an gane ku to kaga ana son mutum ya zama to sahur shi yana gab da lokacin lokacin mai kiran sallah ba so mutum ya yi sahur cikin dare wannan kuskure ne ya sa a masunna wannan hadisin Imam bukhari shi ya rawaito an gane ku hadisi na farko muka ce hadisin hadisin wa Anas dan Malik ko abin da yake nuna mana mahimmancin gaggauta me da baki ko ba haka bane kar mutum ya ya bari yayi sallah sai ya sa wani abu a cikin wanda ya rawaito hadisin kuma Abu Dawud ko hadisi na biyu shine hadisin Zaidu bin Sabit shi kuma abin da yake nuna mana me jinkirta yin suhu ko a jinkirta shi kuma wanda ya rawaito hadisin shine wa imam al-bukhari rawahu al-bukhari Allah a bukhari ne na farko a a wanda ya rawaito abu abu dawud eh rawahu abu dawud na biyu ko muka ce rawahu al-bukhari an gane ku Allah ya sa mu rike haka za mu dinga tattabawa haka insha Allah a karatunmu da ya gabata mun tsaya a mun karatu cikin suratu al huma ko mun kuma Allah madaukake sarki ya kaddara mun karanta har zuwa ƙarshen suran gwargwadon abin muka iya fahimta suran da zai biyo bayan suratul humaza da za mu karanta shine suratu an-nasr suratu an haka ne suratul asr ne ko ke na bude suratul nasr ake suratul asr za mu shiga ko shine na ɗari da uku, ko haka ne Na. to kamar da muka saba malam zai karanta a amsa tukun sai mu fassara an shirya ku تفضل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر barakallahu fiku a suratul سورة العصر da muka ji shine sunan surar suratul asr تنا دا ayoyi تنا tana da ayoyi guda uku yana tana daga cikin gajejjerun surorin yana ga cikin kuskure da mutane suke sai shi kananan surorin qur'ani qur'ani babu wani sura karami babu wani sura karami sai dai a ce gajeren sura an fahimta ku ta daga cikin gajejjerun surorin alkur'ani total asir in ka fara kirgan surorin qur'ani daga fatiha za mu ga ita ce sura ta ɗari da uku ita ce sura ta ɗari da uku a cikin jerin giyan surorin alkur'ani total asir daga cikin abin da suran take karantar da mu tana nuna mana mahimmancin kula da lokaci mahimmancin kula da lokaci da yin amfani da lokaci da kuma dama da Allah maɗaukakin sarki ya bamu an fahimta ku kuma suran sai ta mana ishara da menene za mu yi wani irin aiki ne za mu yi a lokacin da muke da shin ya zama lokacin namu mun amfane shi ba mun yi asaran wannan lokacin an gane ku Allah madaukakin sarki ya buɗe suran da bismillahir rahmanir rahim kamar da muka saba ji Allah madaukakin sarki sai ce wal Allah yake yana rantsuwa da al Malama maluma sun yi magana da yawa akan menene ma'anan al a wannan sura wasu ke cewa al'asr ana nufin sallar la'asar to tabbas sallar la'asar sallah ce wadda take da daraja masu yawa inda ita ce sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa cewa yake faɗa cewa da mutum ya rasa sallar la'asar wanda ya yi hasaran komai da iyalansa da dukiyansa da komai ya fi mishi sauki da ake ya rasa sallar la'asar a kan lokaci an gane ku kuma ita ce manzan Allah sallasa ya kira ta da salatul wusfa Allah ya faɗa cikin alqur'ani hasibu ala salawati was salatul wusfa wa qumu lillahi qanitin Allah Allah madaukaki ne sai ke ce ku kiyaye salloli ce wa salatil wusta hatta sallar nan al wusta manzo Allah sallallahu alaihi wusta ita ce salatil asr yake nufi da wusta shine mafi daukaka mafi daraja an fahimta ku manzo Allah ya faɗi wannan hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito a lokacin yakin Khandaq wani yaki da aka yi a tarihin musulunci da ake yansa yakin Khandaq kuma ana kiransa yakin ahzab to manzo Allah sallallahu alaihi sahabbai suna aiki wajen kare kansu daga sharrin kafirai har lokacin la'asar ta kusa wucewa rana ta kusa faduwa ba su yi sallar la'asar ba duk sun sha'aba ana ta aiki sai da sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ya tuna yace manzo Allah sallallahu alaihi ya rasulullah ban yi sallar la'asar ba fa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kai kadai ba mu yi ba dai sai maza Allah sallallahu alaihi ce Allah maɗaukakin sarki ya tsine makafirai sun shagaltar da mu daga salatul wusta an fahimta ku aga wannan ya tabbata cewa salatul asr ita ce salatu salatul wusta so da manzo Allah sallallahu alaihi ya kira ta da haka walu usman wa kace al-asr da Allah ya rantsuwa wannan ayan yana nufin sallar asr wasu kace a'a ai al-asr ana nufin lokacin sallar asr da kuma ƙarshen dare don da dama a ƙa'idar larabci aka ce afri shai ana nufin karshen Raga lokacin sallar la'asar karshen yini kenan karshen dare gab da sallar asuba karshen me dare ya zo karshe suka ce duka wannan lokuta kuma duka lokuta ne masu daraja sosai kamar da Allah madaukakin sarki ya nuna da manzo Allah ya bayyana a hadisai masu yawa malama suka ce kuma al'asr yana daukan ma'anar lokaci gaba ɗaya gaba ɗaya lokaci 24 hours gaba ɗaya yana ɗaukan ma'anan al'asr a larabci ana ke shi al'asr shine az-zaman zamani wala suka ce to sai a haƙura da al'zaman. zaman to da zamanin ya ɗauki san lokacin sallah asar ɗin ya ɗauki ƙarshen daren da duk ma wani abu da za a faɗa na lokaci ya shiga ciki an fahimta ko to raka wal asr anan a wannan maluma suka rinja shine Allah madaukakin sarki yana rantsuwa ne da lokaci gaba ɗaya kowane irin lokaci ne kuma ne na cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki yake kwantu da shi shi kaɗai ne yake iya rantsuwa da duk abin da ya ga dama amma bayan Allah kuma ba su da daman su rantse da komai ko da kowa tewarawa sai da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man kana minkum halifan falyahlif billahi aw ko wane ne a cikin ku in zai rantsuwa to ya rantse da Allah ko ya shiru iyakacin zabin da mutum yake da shi kenan ko ki rantse da Allah ko ki ne ko ki shuru. in kin san ba da Allah za ki rantse wasu ba sai ki shiru abin ki ba ka rantsewa da annabi ba ka rantsewa da kabarin babanka an gane ko ba ka rantsewa da ka'aba ba ka ba ka rantsewa an fahimta ko in za ka rantse mutum dole sai dai rantse da wa da Allah madaukakin sarki amma shi Allah madaukakin sarki Na daman ya rantse da duk abin da ya ga dama Allah madaukakin sarki ya ambaci wani abu kuma ya rantse da shi yana nuna mahimmancin wannan abu an fahimta ku yana nuna cewa lalle wannan abun abu ne mai matukar mahimmanci shi yasa sai Allah madaukakin sarki sai kebanta sai ya rantse da shi sai yasa Qur'ani Allah madaukakin sarki ya rantse da lokuta da yawa daban-daban an fahimta ku Allah ya ce wal asr yake innal insana lafi khusrin yake lallai mutum tabbas haƙiƙa yana cikin hasara Allah ce innal insan tabbas lallai saboda inna a larabci ana kawo shi ne ana so a karfafa magana a nuna maka girma da how serious magana yake sai a kawo shi da inna a ƙarshe kuma Allah ya ce lafi khusrin Allah zai ce innal insana fi khusrin yayi shiru amma da sai Allah ya ƙara lamul kasmi wani rantsuwa yake lallai mutum lafi wallahi yana cikin khusrin yana cikin hasara to aka ce hasara hasara kala hudu ne babu na biyar ko mutum yayi hasaran duniyarsa gaba wannan shine mafi sauki cikin duk wani hasara da mutum zai yi ya zama duniyan yayi hasaran da in ya samu lahira ko ko mutum ya zama yayi hasaran lahiransa gaba daya amma ya samu duniya wannan kuma shine mafi mataki na biyu a mafi girman hasara ko ko mutum ya zama yayi hasaran duniyan da lahiran kafir duniya wal akhirah kinan Allah madaukakin sarki ya siffanta mana waɗanda su ne masu hasarar duniya da lahira a cikin suratul hajji ko Allah ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun tuma'anna annabi. wa in asabathu fitnatu inqalaba ala wajhi Allah ce khasira dunya wal akhirah zalika huwa al khusran al mubin Allah sarki yace a cikin mutane akwai man ya'budu Allah ala harfin akwai wanda yana bautan Allah ne a daɗin rai shi inda yana cikin natsuwa da walwala to zai bauta wa Allah zai bi Allah sau da kafa fa in asabahu khairun nutsu annabi in ya zama duk abin da ya nima na alkhairi na jin daɗi ya samu to shi kenan eh, ya da Allah yana yi da shi amma fa in wa asabatu fitna in wata jarabawa ta same shi to anan fa in qalaba ala wajhi sai juye baya sai bar Allah sai bar Allah a akwai su da yawa ko akwai su da yawa in wata majarabawa tana samun shi to lokacin kuma zai bar Allah madauki Allah ce to irin waɗannan sune khasirar duniya wal akhirah sune da su yi hasaran duniya kuma su yi asaran mai lahira Allah ka kiyashe mu asaran duniya da lahira to asara na hudu shine mutum ya zama yayi hasaran wani bangare ne yayi hasara a wani bangare amma ya riba a wani bangare ya zama bai yi hasaran duniyan duka ba ko bai yi hasaran lahiran duka ba an fahimta ku to shi ya dan fi dama dama ai ko ba ka bane tunda yana dan rabu a lahiran kuma yana dan rabu a ina a duniya to mu kowane hasaran ma muna tsoron muna roƙon Allah ya tsare mu daga gare shi kar mu yi hasaran duniyar kar mu yi hasaran lahiran kar ma mu yi hasaran wani bangare na duniyan ko wani bangare na lahiran to Allah madaukakin sarki a wannan sai amfani da Alifu istigrafiya ji malaman larabci abin da ya sha maka ko duk wani mutum kowaye shi kowaye shi a cikin hasara yake sai Allah madaukakin sarki sai ya keɓance wasu siffofi guda hudu wanda in mutum bai siffantu da waɗannan siffofin ba to tabbas ya sani cewa cikin hasara yake a duniya in yana so ya fita daga wannan hasaran to dole sai ya siffantu da siffofin nan guda hudu kuma duka in mutum ya siffantu da uku bai siffantu da ɗaya ba Ka ga ya shiga cikin wanda ya hasaran wani bangare ya ci ba wani bangare kaga har yanzu akwai hasaran akan shi kenan an fahimta ko balle kuma wanda ya rasa guda biyu ka ga hasaran nashi ya karu balle wanda ya rasa uku ga sai ya ce la haula wala quwwata illa billah balle kuma na ƙarshe wanda ya rasa hudu Allah ya kiyashe mu sai Allah ya ce oke sai da ce inna lillahi shi kuma sai Allah ya ce illal ladina amanu waɗanda kawai ba su hasara ba su ne kaɗai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai aiki mai kyau wa tawafau bil haqqi suka yi juna wasiki da gaskiya wa tawafau bis sabri suka yi ma juna wasici da haƙuri ifana hudu waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai aiki mai kyau suka yi ma juna wasici da gaskiya kuma suka yi ma juna wasici da mai da haƙuri to menene imani ai sai mutum ya san imanin kafin ya san ashe yana da imanin ko bai da shi ko ba ka bane shi yasa wasu maluma suke cewa siffofi guda biyar ne anan amma Allah ya kule su a guda na hudu ya ce sai wanda ya yi imani ya yi aiki mai kyau aka yi wasici da gaskiya aka yi wasici da hakuri duk waɗannan abubuwa hudun za su iya samu an ba ilimi ashe na farko shine sai mai sai wanda ya yi ilimi kenan haka sifa nawa kenan biyar kenan tunda duka hudun ba za su samu ba sai da me sai da ilimi sai yasa malama suka ce abinda ake magana siffa ne biyar na farko sai wanda ya nemi ilimi ya zama ya yi imani da abin da ya sani ya yi aiki da abin da ya sani ya yi wasiki zuwa ga gaskiya kaga ya karanta da abin da ya sani kenan ya yi wasiki zuwa ga haƙuri ya yi haƙuri a kan abin da zai same sanadiyyar karantar da abin da ya sani to menene imani annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana menene imani ko hadisin nan shahararre ɗaya ne daga cikin musulmai ba su haddace shi ba hadisu jibril ko akhbirni anil islam akhbirni anil iman akhbirni anil islam ko da yawa an san shi da mala'ika bai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sanar da ni menene imani sai ce menene imani na'am yace menene imani na an tu'mina billahi na'am wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi shine imani abubuwa nawa kenan shida abubuwa shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce imani sune abubuwa guda shidan nan abu na farko kai imani da Allah imani da Allah imani da Allah ya kunshi abubuwa guda hudu sai ka imani da abubuwa guda hudu dukun zai tabbata ka imani da wa da Allah mun ce abubuwa nawa hudu abu na farko shine ka imani da cewa lallai akwai Allah yi imani ka yadda cewa akwai Allah Allah na nan haka wanda suke ce ba su yadda akwai Allah ba ko yan yan aqidan atheism ko su ba su yadda cewa akwai Allah ba akwai da yawa daga cikin musulmai waɗanda suke da wani kurkushin wannan aƙidan amma ba sani aƙidu ne munana munana sosai da sosai guda uku wanda musulmai ɗewa sun fada ciki akwai aƙidan atheist akwai deist akwai kuma orientalism wanda suke ana gyara orientalism akwai atheism deism da kuma orientalism aƙidu ne guda uku su masu aƙidan atheism su ake kinsu atheist su ba su ma yadda akwai Allah ne su wai ba Allah aka tambaye su to to ya aka yi duniya ya samu sai ko an wayi gari ne ko aka gaishi amma sun yadda rigan jikinsu wani ne ya yi ko ba haka ne? sun yadda rigan jikinsu babu yadda za a yi kawai ka sai yadi kawai ka ije kawai ka zo ka ganshi a dinki ba za su ma sa ba ko za su sa su sai yadi sai su ije a ɗaki, sun fita sun da su zo su ganshi a dinki da Allah za su sa a za su akwai matsala amma kuma duk girman duniyar nan da sama da halittun da mutanen da kowa sun ce a kawai an ganshi ne sadafa kawai neta ne kawai ya yi shi kawai sun wanda Qur'ani ya bamu labari suke cewa ma in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa da ko suna cewa ko rayuwar duniya ko za ka rayu ne ka mutu ko ba abin da ke kai ka sai zamani tsawon lokaci ne ko in yayi sai ka mutu tsawon lokaci ko in yayi a yafi wani kawai kenan kawai a cigaba da rayuwa to ana yi daga ji sai ka ce ta zo mu ji ta ko ba haka bane to masu aqidan atheism kenan masu aqidan deism su sun yadda cewa akwai Allah su sun yadda akwai Allah amma kuma ba ruwan Allah da abin da suke yi Allah kai ce musu ga abin da za su yi ga abin da bai kamata su yi ba Sai eh, sun yarda cewa Allah ne ya halicci duniya kuma Allah ne ya halicce su amma kuma kar Allah ya ce musu ku yi sallah kar Allah ya ce ku bar ƙarya kar Allah ya ce ku yi azumi kar Allah ya ce ku bi iyaye a'a ba ruwan Allah da wannan an fahimta ku ai za akwai mutane da yawa wanda suke kairin kansu musulmai amma a ɗabi'un su yau da gobe abin da suke nuna ke na rayuwarsu to na uku sune orientalism masu wannan kira da su orientalism su sun yadda akwai Allah sun yadda Allah madaukakin sarki zai iya ce ayi kaza a bar kaza amma kuma abinda Allah zai ce ayin ko a bari sun baki wani bangare banda wani bangare sun kefance wani abu sun ce ba ruwan Allah da wannan abu amma a wani guri kuma akwai ruwan Allah sun yadda an zo masallaci za a iya ce ku yi sallah za a iya ce ku yi azumi za a iya ce a yi aikin haji an fahimta ku amma in ya je kasuwa ba ruwan Allah da kasuwanci in yana siyasa ba ruwan Allah da siyasa shi irin su ne in malamai sun yi hudu ba sai su zage ba sai nauran malamai da siyasa saboda dakiki ne kuma kalmar siyasan hausa ne siyasa hausa ne kalma hausa ne larabci ne ai bahaushe ya sata amma kalmar larabci ne siyasa ma'anar shi da hausa fassarar shi da hausa shi ne shugabanci sai bahaushe ya sata an fahimta ku to sai in ya je guri kaza ba ruwan shi amma an zo masallaci akwai Allah in zai aure ba ruwan shi da Allah in ka ce kar a yi fati kaza kar a yi kaza sai ce a ba ruwanka anan ba ruwan Allah amma inda zai samu matsala da matan shi kuma zai kira liman a yanzu akwai Allah to wannan kaga aqida ce ta orientalist kuma da yawa daga cikin musulmai suna da wannan ɗabi'a amma ba sani ba yasa yana da kyau a rinka wayar da kan mutane saboda mutum ya san ina fai dosa to abu na farko rukuni na farko na imani da Allah shine ka yadda akwai Allah ka yadda cewa akwai me akwai Allah abu na farko ke abu na biyu shine yi imani da rububiyar Allah maɗaukacin sarki shine ka yadda cewa duk abin da kake gani a rayuwar nan yana faruwa ne in Allah maɗaukacin sarki ya ga daman ya faru yadda Allah shi ya halice ka Allah shi ya rene ka Allah shi ya baki arziki duk da cewa da yawan an ce arziki abinda muke fara tunani shine kuɗi ko a'a ba kina da lafiya ba yau ba kina azumi ba akwai wanda baya yi kuma yana nan yana yana lissafa ya sha uku so da zai biya ko ba haka bane so da zai da lafiyar da zai azumi ba kina iya cin abinci ba ba wanda bai iya cin abinci yanzu ana ba mu labarin wani ko ana ba mu labarin wani attajiri ne mai kuɗi sosai da sosai amma a 24 hours abincin da aka yadda ya ci abinci kala ɗaya ne na farko shinkafa ne kaɗai shinkafan kuma ina irin flas ɗin yara ɗin nan irin murfin saman nan daidai shi ake auna mishi kuma sai an dafa so uku in ya ci to sai next 24 hours in ban da ruwa duk abin da ya ci da kai shi asibiti da ma ke za ki iya cin kosai ki ta alale ki sha kunu ki sha jaguda ki bi da lifton. ko ba ta ba in nama ya samu a haɗa kuma lafiya kalau ko ba haka ba ne ashe shi ma arziki ne to ke da wannan arzikin Allah maɗaukakin sarki shi ya kina da 'ya'ya misali ba arziki ba ne mutane ne suke neman 'ya'yan waye ya ji ya sha'u a kima ila kina da 'ya'ya 'ya'yanki a kowanne sun iya karanta fatiha ba arziki ba ne akwai wanda ya fi shekara arba'in bai iya fatiha ba akwai wanda ya fi hamsin wallahi wani malaminmu yake ba mu wani labari shekaran jiya ana gobe za a kama ramadan yake cewa abokinsu ne tafiya ya kama su wani guri da suka tafi suka ga wani masallaci irin masallacin da ake a cikin gida din nan duk wani bawan Allah yana zaune yana karanta newspaper yana karanta jarida sai suka nemi izinin a buɗe musu masallaci za su dumba su yi sallan azahar da la'asar a matsayin su na matafiya suna daman su haɗa sallah a su suka ita da sallan azahar da la'asar ɗinsu kuma dama magariba ya kusa sai suka jira da magariba ta yi suka zo za su yi sallah shi ma wannan mai karanta jaridan ya taso su yi sallah sai suka ce su tun da gidan shi ne shi ne mazauni kuma dama a musulunci kuskure ne ka zo gidan mutum ka masa limanci sai dai in ce je kai ba ka zuwa gidan mutum za a yi sallah ko ka shiga gaba kai limanci manzo Allah ya hana sai in shi mai gidan ya ce kai ja to yanzu kana da dama kar ka yi balazaki an hane ku da suka ce shige ja su sallah sai ce a su ja suka nuna mishi a ai Allah ne baka wannan haƙƙinka ne tunda gidanka ne kaza kaza da suka matsa yace kai kun gani ba ku saurara ban fa san me ake karantawa a sallar nan ba faɗa muku gaskiya ke gidan shi ne ba ya gina masallaci amma bai san me ake karantawa yace kuma kun ga wannan sallan sallan to na asiri ne magariba ne dole za a yi karatu ne kowa ya ci kaga da azza da lasa zai iya matsewa ya sha kunu ya shiga to kila ke kina da dabe wace shekara bakwai ba ya iya fatiha wannan ba arziki bane to ke da cewa Allah madaukakin sarki shi miki wannan arziki wannan shine yi imani da Allah a rububiyyan abubuwan da Allah maɗaukakin sarki yake ka tabbatar ma Allah da kayan sannan abu na uku da ya kunshi imani da Allah shine kai imani da Allah da uluhiyarsa ya zama karki yadda ki bauta wa kowa sai Allah karki yadda ki zama mushrika karki yadda ki zama mushrika karki yadda da da tsafi karki yadda da bokanci karki yadda da zuba karki yadda da tamfi karki yadda da riya a aiki karki yadda da riya a aiki shine ki abu ibada ce Allah ne ce ayi zai bada lada amma ya zama ke kin yi ne manufan ki shine saboda ki burge wani ko kuma ki fata ma wani rai shi yasa kika yi ai yana faruwa ko in za ki sallah ki kadai a minti biyu da rabi kin gama amma in mutane suna gani to to sai ki yi minti ashirin baki darwa sai kin kalele ta komai Sau da yanzu akwai mutum yana kallon ke yanzu ba kina idan Allah ba ke kina idan wa dan wannan da ba irin wannan sallan kike yi kina ke kadai ba karatun Qur'ani in babu kowa zaki abin da yake ga dama wuce amma mutane suna nan to sai kin gyara murya tukun sai ki fara kina kina rage ido irin wai ba ki ga harafin da kyau ba wasu wurare an fahimta ba ana nufin in kike a wajen wajen mutane ba laifi ne amma laifi ne in ya zama in kina ke kare ba haka ke yi ba yanzu kina yi ne saboda me mutanen da suke zaune suke kallon ki wannan shine shi ma shirka ne to duka ya zama ba kya yi shine abu na uku imani imani rukunin imani da Allah abu na hudu ki yarda da sunaye da sifofin Allah madaukakin sarki da ya tabbatar ma kansa ko sa sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar masa Allah madaukakin sarki ya tabbatar walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha cewa lalle Allah madaukakin sarki yana da sunaye kyawawa in za ku roke shi ku roke shi da waɗannan sunaye ko babu babu wanda ya sai kididdigar masa yawan sunayen Allah sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa a cikin sunayen Allah akwai wasu guda 99 da ya sanar da bayi amma ba yana nufin iyakacin su ba kenan an fahimta ko shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin addu'o'i da yake yi kaga yana cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak ke ya Allah lalle ne ina roƙonka da duk wani suna wanda naka ne sammaita bihi nafsaka sunan nan ka sa ma kanka shine ko au anzaltahu fi kitabika ko ka saukar da sunan a cikin littafin ka Qur'ani au allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani daga cikin halittunka wannan sunan naka aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi inda ko kuma sunan baka sanar da kowa ba ka bar shi a ilimin gaibi kai kaɗai, ka san wannan sunan ya Allah in dai sunan ka ne Allah ina roƙonka da shi yana da kyau ke ma an zaki addu'a ke ta wasu ya Allah ina roƙonka da sunayen kyawawa da siffofinka madaukaka ya Allah kamun abu kaza yana da kyau sura bi imani Allah madaukakin sarki yana sunaye da sifofi yana cikin sunayensa Ar-Rahman Ar-Rahim yana cikin sunayensa As-Sami Al-Faqih Al-Alim yana an fahimta ko to in mutum ya imani da waɗannan abubuwa guda hudu shine tukun za a ce ya imani da Allah ya imani da Allah ya imani da cewa akwai Allah ya imani da rububiyar Allah da tabbatar ma Allah abin da Allah maɗaukakin sarki yake yi na halitta da arziki da komai da komai ya zama bai bautan kowa sai Allah babu shirka babu riya kuma mutum ya yi imani da sunayen Allah da siffofin Allah maɗaukaka in mutum ya yi wannan abu guda hudu shine tukun ya yi imani da wa da Allah maɗaukakin sarki to wannan na farko ya tu'mina billah na biyu wa mala'ikati ki imani da mala'ikun Allah Allah maɗaukakin sarki yana da mala'iku mala'iku kuma suna daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya halitta kuma sanya su zama gaibi ai babu wanda ya taba ganin mala'ika ya ko akwai ba wanda ya taba ganin mala'ika in ba in ba irin karerayen da za ga ana yawo da shi a kafafen sadarwa a ce ga kyamara wai ya ɗauki mala'ika yana wani abu da za kyamara ya ɗauki mala'ika da idonki da kyamara wanne ne fi ya fi karfi ne karfin gani ne in idonki bai ɗauki mala'ika wata kyamara ne zai ɗauki mala'ika kyamara gani mega megapixel ne kyamara yake da shi ba kyamara ba wani kyamaran da ya kai rabin mega megapixel na kwayan ido babu amma idonki bai iya daukan mala'ika sai a ce kyamara ya dauke shi in ko mutum yana da matsala sai ga ya yarda har ma ya rika yadawa sai ga ya ikon Allah kalla fa lalle ikon Allah ne da kokolan ke bai iya gane cewa ƙarya bane aya akwai ikon Allah ce ba wanda ya taba ganin mala'ika mala'iku halittu ne na Allah madaukakin sarki kuma ya sanya su gaibi amma kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana yana da su kuma har ya faɗa mana sunayen wasu da kuma aikinsu an fahimta ko shugabansu gaba ɗaya shine wa shine wa jibril alaihi salatu wassalam menene aikin mala'ika jibril ka isar da sakon Allah zuwa gawa annabawan Allah shine aikin mala'ika jibril kuma shine jagoran mala'iku gaba ɗaya shine jagoran mala'iku gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa mana irin girman halitta na mala'ika jibril manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibril yana da fuffuke guda 600 fuffuke guda na 600 guda 600 to kai ko fuffuke sauro ne aka tara 600 yana da yawa balle na mala'ika kuma kin san girman mala'ika mala'ika ji shi kadai ne ba shi kadai da tafin hannunsa daya ya dauki kafan mutanen annabi Lut da hannu ɗaya ya ɗauki ƙasan yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda ya kai su sama ƙoli-ƙoli har ya suka kai inda suke jin tasbihin mala'iku tukun aka juya ƙasan upside down to wanda zai iya ɗaukan ko masalla ko ni ne dai wanda zai ɗauke ni da hannu ɗaya ai yana da ƙarfi balle gari gaba ɗaya da mutanen garin da duk wani abu da ke garin kuma ya ɗauka da hannu ɗaya doki ya za ki kwatanta faɗin hannun su? an fahimta ko ya za ki kwatanta kwatanta faɗin hannun da kuma girman shi wanda yake da wannan hannun da kuma irin ƙarfin da yake da shi malaika jibril alaihi salam kaga Allah madaukakin sarki ya sanar da mu wane ne shi da kuma aiki shi ta harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan akwai malaika israfil menene aiki malaika israfil na shine ne muwakkal bin nafakh ko shine yake mai busa kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi malaika Israfil ka wannan fa Allah madaukakin sarki ya riga ya bashi ita ya riki ya sa a bakinsa ya daga kansa sama azan za busa kaho ya daga kai yayi kawai jira yake Allah ya busa kawai abin da yake jira ke ya riga ya rike kahon ya sa a baki ya riga ya ready an riga an yi on your mark set ready saura ce ne Allah ka kai mu lafiya ba abin ba Allah ya samu dace aka shine mala'ikawa Israfil Israfil akwai mala'ika Malik ko malik menene aikin malik bai tsaron wuta ko wa qalu ya malik yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun malik shine mai tsaron me wuta an gane ku akwai kuma ridwan menene aikin sa me menene mai gadin aljanna malik mai gadin wuta mai buwar ko mai gadin me gidan aljanna gidan mu kenan ko insha Allah eh eh zan nan akwai me sunan mala'ikan da ke karfan rai wacce wannan kowa ya san shi kowa ya san shi kowa jiran shi yake yi Allah kawo ki lafiya zai zo ai sai dai addu'an Allah kawo shi lafiya to wannan kaɗan ne daga cikin mala'iku da Allah madaukakin sarki ya ambata mana sunayensu kuma ya faɗa mana aikinsu akwai mala'ika mai kula da da ruwan sama da duk abin da ya shafi tsirrai me sunan shi mika'il ko mika'il duka kaga waɗannan mala'iku ne da Allah madaukakin sarki ya faɗa mana sunayensu kuma ya faɗa mana aikinsu akwai kuma waɗanda suke kula raqibun atid ko ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid an fahimta ko akwai akwai munkarun wa nakir akwai munkarun wa nakir su a ina suke aiki bayan malakul maut yayi to kuma sai su take over ko ba ka ba sai canjin duti Allah ya mu hadu da su lafiya sai za mu hadu tabbas sai mun hadu Allah ya mu hadu lafiya to kaga waɗannan wasu sannan kuma akwai mala'iku da ba waɗannan ba amma Allah maɗaukakin sarki bai ga daman ya faɗa mana sunayensu kamar da ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a sama a sama akwai wani gida akwai wani gida da kira Baitul Izza akwai wani gida da kira me Baitul Izza wannan gidan da Allah maɗaukakin sarki ya halitta gidan kullum mala'iku dubu saba'in sai sun shiga wannan gidan sun yi sallah kullum kuma in suka fita sun wanda suka shiga na farko har yau ba samu daman komawa ko ba tun da aka halicci gidan kuma har yau kuma har duniya ta nan yanzu kafin ka san yawan mala'iku sai ka san yawan halicci yaushe aka halicci gidan ko ba haka bane sai ka san to mala'iku dubu saba'in so yawan shekarun da aka halicci gidan zuwa yau kuma manzo Allah ya ce har duniya ta nan yanzu a kone zai faɗa maka yau mala'iku kenan babu wanda ya ce maka mala'iku guda kaza zane kaga ya zama makareci ya zama makareci kuma a sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sama ta yi wani irin kara yake kuma ta cancanta ta yi wannan kara so da babu wani inda za ka sa kafafunka a sama ba ce a gurin akwai wani mala'ika ko yana sujada ko yana ruku'u tunda Allah ya halicce shi yana sujada ne ko ba zai daga ba sai duniya har duniya ta tashi akwai wanda tunda Allah ya halicce shi yana ma Allah ruku'u ne yana subhana rabbil azim subhana rabbil azim tunda aka halicce shi kuma haka yake kuma har duniya ta tashi ba zai daga ba irin wannan irin wannan hadisan zai sake fahimci cewa ashe ko ki sallah ko kake sallah bai damu Allah ba sallan ki da kike da tunani da nazari da da da su mala'iku ba jin yunwa ba kishin ruwa ba tunanin school ba tunanin kayan sallah ba tiranin abun buɗe baki ba na sahur su yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun ba sa gajiya Allah bai yi su rinka gajiya ba haka Allah ya halice su ibada kawai suke yi Rago wannan abin da ya shafi mala'iku ke to dole mutum ya yi imani da mala'iku jumlatan gaba ɗayan su cewa Allah madaukakin sarki yana da mala'iku waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya halice su kuma tara cikin al'amari na gaibi da Allah bai ga damun mu rinka ganin su ba sannan ko mutum ya yi imani da mala'iku tafsilan shine duk wanda Allah ya faɗa mana sunan shi da aiki shi to ya zama wajibin mu imani da shi Haka abin da ya shafi mala'iku kenan an tumina billahi wa mala'ikati sai na uku sai ce mai wa kutubi dole mu kai imani da littafan Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana da littafai da ya saukar a cikin littafan nan Allah madaukakin sarki ya faɗa mana guda nawa na'am guda hudu ne ko biyar wasu ce hudu su ce biyar to guda hudu an ce a taura wanne ne na farko a ciki wanne ne na farko annabi ibrahim ya riga su duka sufi ibrahim shi ne na farko ko daga shi kuma sai me sai attaura daga attaura sai me sai zabura tukun sai me inji tukun sai me alqur'ani to ai daga annabi isa babu wani annabi sai wa annabi muhammad sallallahu kaga sufi ibrahim kaga sunan littafin ma an alaka tashi da annabin da aka bashi ko attaura kuma an bawa a taura an ba waye annabi a taura fa annabi musa ko ba haka bane zabura kuma an bawa wa ataina dawuda zabura injila fa wa ataina isa ibn maryam al injil ko al alqur'ani ko fa Allah madaukakin sarki ya kara tsira da aminci a gare su baki da to kaga waɗannan so tafai da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da mu in akwai wani littafi bayan su Allah bai ga dawo mu sani ba bai sanar da mu amma a ciki kuma gaba ɗaya guda biyar din nan wanne ne aka wajabta miki aiki da shi alqur'ani to da qur'ani ai muhaiminan alaihi shi qur'ani ya zo sai shafe duk hukuncin da ke wa'intan littafan ya zama shi ne kaɗai littafin da za a yi mai za a yi aiki da shi an fahimta ko amma duka sauran dole mutum ya yarda cewa littafai ne na Allah Allah madaukakin sarki ne ya bawa waɗannan annabawan da aka ba su an fahimta ko to bayan wa kutubi sai me wa rusuli imani da manzannin Allah Allah madaukakin sarki yana da manzanni da annabawa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana sunan guda nawa ne a Qur'ani a cikin biyar ban yadda ba ashirin da biyar ne kadai Allah ya faɗa mana na'am manzanni da annabawa da Allah ya faɗi sunayensu a ƙur'ani guda nawa ne A ba ku da tabbas kenan da na ce ban yadda ba in kana da tabbas sai ka nace inda mutum ya tabbas tabbas zai nace ne ai ko jarabawa kika yi ko a jami'a ba an aka yadda kai kana zuwa ka defendin kayan ka baka ce na ci me yasa aka yadda ni ko ba haka bane kuma dole a saurare ka a yi remarking ko ba haka bane da dai ce ban yadda mun kuna tabbata ku ce a 25 ne a waɗanda malamai suka yi ittifaki a kai guda ashirin da biyar akwai guda biyu da malamai suke saɓanin cewa annabawa ne ko ba annabawa ba ne na farko akwai khidir mun san khidir ko malamin annabi Musa da Allah ya ba mu labarin ta cikin sufatu sura sotul kafi ko da Allah madaukakin sarki ya yi annabi Musa zuwa gare shi sai kuma akwai na biyu shine Luqman da Allah ya bada labarin shi a wani sura suratul Luqman ko wa laqad atayna Luqman al-hikmata an ishkurillah amma waɗanda tabbas babu sabani sune guda nawa ashirin da biyar su ne guda ashirin da biyar to waɗannan annabawa kenan da manzani da Allah ya faɗa mana amma iyakacin su kenan a ba iyakacin su muke Allah ya faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa rusulan qad qad qasasnahum alaykum wa rusulan lam naqsusum alaykum Allah madaukakin sarki ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai manzannin da mun baka labarin su mun sanar da kai su akwai waɗanda ba mu sanar da kai ba a gano cewa akwai su amma ba me ba ba sanarwa to kaga in ba sanar da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa zai ce ya sani kenan babu an fahimta ko to haka dole mutum ya yi imani cewa Allah madaukakin sarki yana da annabawa da manzanni a cikin manzannin nan wasu ya faɗa mana sunayen su da mutanen da aka aike shi ruwa aka aike wannan manzannin zuwa gare su wasu kuma Allah madaukakin sarki bai sanar da mu ba bisa wata hikima wadda ya bar wa kansa sanin wannan hikima an fahimta ko sannan bayan wa rusulihi sai me sai wal yawmil akhir imani da ranar lahira ya kunshi abubuwa da yawa yana daga cikin imani da ranar lahira shine mutum yayi imani da cewa lallai za a mutu thumma innakum ba'da zalika lamayitun ko minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wallahu anbatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha dole mutum ya dai ya yi imani cewa za a mutu kuma ya da cewa babu wanda yake kashewa cewa sai Allah ba wanda ya isa ya kashe ki lokacin ki biyu duk yadda mutum ya so kuwa ya sa masu iya magana suke cewa law sabara al-qatil al-maqtul da wannan da yake so ya kashe kin nan da yayi hakuri da a lokacin da ya kashe kin nan zaki mutu a gunshi so dama ba za ki mutu ba sai in me wa ma kana lil nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala Allah ce babu wata rai da za ta mutu sai da izinin Allah abu ne arga riga an rubuta an ije ba zai canzu ba ba zai canzu ba to yana cikin matsalar da mutane suke samu sai mutum ya gaskiya yana ganin kamar cewa wani zai iya kashe shi ko da lokacin shi bai yi ba wai mutum ya ce ma wani za ki gani sai mutum ya shiga uku ko ba haka bane sai ga mutum ya shiga uku hankalin shi ya tashi makaho kuma da aka ce zaka gani yace alhamdulillah dama ganin nake son fara yi ko ba haka bane dama dole zaki gani yanzu ba kin ga wanda ya faɗa miki zaki ganin bane ha to dama kina gani ai don ka ba wanda mutum ya yadda cewa za a mutu abu na biyu mutum ya yadda cewa akwai rayuwa akwai rayuwa bayan an mutu rayuwa bayan mutuwa ya ɗauki akwai rayuwan kabari ko ba haka bane shine rayuwan bazar. za mu zo mu yi bayani akan irin rayuwan da za a yi a kabari in mun shiga sura na gaba alhakumu takasur hatta zurtumul maqabir akwai rayuwa rayuwa a kabari sa'annan akwai kuma za a tashi mutum dole ya imani cewa akwai ran da za a tashi duk iya zaman da mutum ya a kabari akwai ranar da zai ne akwai ranar da zai fito akwai ran da zai fito ma innakum yawmal qiyamati tub'atun tabbas lalle ku ranar alkiyama za a tare ku sa'annan abu na hudu dole mutum ya imani cewa akwai hisabi za a yi hisabi kowa za a kididdiga abin da ya aikata duk abin da mutum ya aikata in sharran fa shar wa in khairan fa khair in alkhairi mutum yayi zai gani fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara bayan nan dole mutum ya yi imani cewa bayan an ƙididdige kuma za a ba da sakamako ba za a ƙididdige ne kawai ba a bayan an ƙididdigen. wanda ya aikin alkhairi za a bai sakamakon alkhairi fa amma man saqulat mawazinuhu fa fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya bayan an yi hisabi za a bada sakamako bayan an bada sakamako kuma wanda ya karbi sakamako mai kyau zai shiga ina aljanna wanda ya karbi mummunan sakamako zai shiga ina wuta wannan sune abubuwa guda shida da suka kunshi imani da ranar lahira imani da mutuwa imani da kwanciyar kabari imani da tashi bayan kwanciyar kabari imani da hisabi imani da bada sakamako da kuma mai. imani cewa akwai wuta za a shiga Allah ya yashe mu akwai kuma aljanna za a shiga Allah ka kai mu can bayan wa tu'mina bil qadar bayan yawmil akhir sai ne wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri mutun yayi imani da kaddara kaddaran nan abin da ya faranta masa rai ne shine khair ko abin da ya bakanta masa rai shine ne shar ko abin da ya faranta miki rai na kaddara ki imani shi abin da ya bakanta muke rai na kaddara ki imani shi to akwai abubuwa guda hudu da ya zama wajibi duk musulmi ya sa shi a ran shi in ya sa wannan abun a ran shi to ya cika mai imani da kaddara abu na farko shine mutum ya yi cewa duk abin da ke faruwa Allah ya sani duk abin da ke faruwa Allah ya ne Allah ya sani ba abin da zai faru da Allah bai sani ba ai shine alimul ghaibi wa shahada Shi ne wanda ya san abin da ke ɓoye da abin da ke mai bayyane an fahimta ko abu na biyu imani da cewa wannan abun bayan Allah ya sani kuma Allah ya riga ya rubuta shi Allah ya rubuta fi kitabin min qabli an yana nan a rubuce a wani littafi tun kafin abin ya faru Allah ya rubuce shi abu na uku shi ne abin ba zai faru ba sai Allah ya ga daman ya faru ba abin da zai faru sai Allah ne ya ga daman wannan abin ya faru abu na hudu shine wannan abin da ya faru shi ma Allah ne halice shi halittar Allah ne in mutum ya sa wannan a ran shi to duk abin da ya same shi zai farma zai fawwaza al'amarin zuwa gawa Allah to da ya san Allah ya sani Allah ya rubuta sai da Allah ya ga dama ya faru kuma shi ma abin halittar Allah ne to kai shi ƙara wajen Allah kawai bakin huta ba ko sai ki kai shi ƙara wajen wanda ya halicce shi ya rubuta shi ya kaddare ya faru kuma yana sane da faruwansa ko sai ki kai shi ƙara sai ki huta kuma inda kika kai kara wajen Allah dole akwai magani ko ba haka bane ai shine tushen maganin an fahimta ko to waɗannan abubuwa guda shida in mutum ya yi imani da su shine ya yi imani shi ya shiga illal ladina amanu an tu'mina billahi mun faɗi tukunan imani da Allah guda guda nawa muka ce guda na na tukunan imani da Allah guda hudu ko an tu'mina billahi wa mala'ikatihi ko da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzannin Allah wal yawmil akhir mun faɗi abubuwa nawa ne da yake da alaka da imani da ran lahira a'a mutuwa kwanciyan kabari tashi hisabi ba da sakamako aljanna ko wuta nawa shida an fahimta ko sai na karke imani da kaddara muka ce imani da kaddara ya kunshi abubuwa guda na guda hudu na farko Allah ya san duk abin da yake faruwa na biyu Allah ne ya rubuta na uku ba zai faru ba sai Allah ya ga daman ya faru na hudu abin da ya faru Allah ne mai ya halice shi haka karatu mu yake aiko wannan mu rinka yi muna tambaya saboda mu sani cewa abokifi muke zuba ruwa ko a kwando. ko ba haka bane Allah madaukakin sarki ya mu dace to za mu tsaya a daidai nan illal ladina amanu in Allah ya hada mu gobe sai mu shiga wa amilus salihati Mu shiga wata tawasau bil haqqi in lokaci ya bamu dama wata tawasau bis sabri in lokaci ya bamu dama insha Allah ta'ala abinda muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki bamu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah madaukakin sarki ya bamu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira kafin mu karanta tambayoyi akwai albishir zuwa ga kwamitinmu na mabukata ko wani bawan Allah ya turo kuɗi har naira dubu ashirin da biyar ya ce a sa asusun kwamitin mabukata an tashin Allah da zan tura zuwa ga akaunin da kuka bani da ake turawa insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka mishi da mafificin alkhairi insha Allah wani ma zai turo wani irin haka insha Allah zai turo mun yi magana da shi zai turo insha Allah sannan a ranka ƙoƙarin taimakawa insha Allah wanda take cewa assalamu alaikum malam ina da tambaya guda biyu ce na farko shin yana da kyau idan liman zai yi limanci ya tada ikama da kanshi eh ya halatta ai dama ikama dama kayan liman ne ikama na liman ne yasa sai wanda liman ma ya ga dama shi zai ce mishi yi kama an fahimta ku dama na shi ne in ya ga dama ya ba wani in ya ga dama ya rike kayan shi an fahimta ku in ya ga dama ya ba wani in ya ga dama ya rike kayan shi akwai hadisi ma da ya tabbatar da wannan ka babu laifi in mutum zai limanci liman yayi kama da kanshi ba babu laifi tambayar da na biyu take cewa malam kamar yanzu idan ana sallan ashen sai alaulanta ya kare sai ta tashi ta je ta yi sabon alaula sai ta dawo ba a gama ba sai aka yi sallama to za ta tashi ne da cika ta in da bata samu ba ko ba sai ta yi ba a za ta cika ta mana musamman kaga in ta tashi ta cika ta wajen ga ta yi ke kenan aiko sai raka a biyu liman ke yi yayi sallama sai ta samu a daya sai ta sallame kaga ta yi witiri ke kaga ta yi witiri kafin a gama sallah ta riga liman kenan ko in ma raka huru din liman ke kafin ya sallame sai ta samu a uku misali amma misali sai ta samu a biyu babu laifi za ta ke zama a wanda tunda a biyu ba witiri bane an fahimta ku? amma kuma sai ta yi saboda a samu manufan da Allah ya ce a rama zai wali tukmilul al'iddata ko so da ku cika kirga lada ke dace da sauran da sauran mamu wannan take cewa malam dan Allah malam ka ƙara bayani akan sahun mata shekaran jiya kafin mu fara sallah ai nayi wannan bayanin ku yana da kyau mu sani cewa daidaita sahu yadda maza suke daidaita sahu haka ya mata ma zama wajibi su daidaita sahu so da yawa ana samun wasu zaga wata tana zuwa ko da daddumar sai ta kama wani gefe wancan ma in ta zo sai ta yi can sai ta yi can to yin hakan bai dace ba gaskiya kuma akwai matsala to da yana daga cikin abin da ke kawo rashin jituwa tsakanin musulmai rashin daidaita kawo ji manzon Allah ko matsala ake da shi a tsakanin musulmai in dai har suna daidai ta sahu da kyau mazalla ce to za a magance matsalan cikin sauki za a magance matsalan cikin sauki sai yana daga cikin waɗanda kuma suke lalata sahu waɗanda an yi sallah an tashi za a ci gaba da sallah an yi sallama sai su zauna to in dai za ki zauna to sai ki tashi sai ki bar in ya so in an zo sahu sai zama in an yi sahu daga nan an zo nan waɗanda suke zama ba su cika ta sallah sun wata su sai su haɗu daga na ƙarshe nan sai su haɗu kaga in sun zauna kaga ba su raba in dai za ki zauna ki raba ga sahu daman ki ga sahu hagun kuma ke kina zaune sai a yi raka a biyu uku wai kina hutawa ba hana ki hutawa amma ki matsa saboda kai zama kin raba me kin raba sahu a yi sahu mai kyau wannan ta haɗa kafanta da yadda maza suke haɗa kafa su yi sahu wannan shine abin da ya dace da sunna wanda ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ah. Ah, malam wai kayi menene wai ka ake an yi magana an yi karatu ran alhamis akan masu yin zunɗe to malam menene hukuncin yin habaici habaici haramun ne ai a wanda lokacin da kaji ana habaici akwai akwai fada kenan ai ko haka bane kan babu fada ai ba habaici to kaga fadan an hana shi habaici abin da zai jawo habaicin ma an hana shine kar a samu fadan kuma insha Allah ta'ala da tambayar nan ya bari ma zuwa gobe kila da an amsa dun wata wasau bil haqqi wata wasau bis sabr zai magana akan wannan in lokacin da kika ga wani abu da bai dace ba a wajen ƴar uwarki musulma abin da yake haƙƙi a kanki shine ki jawo hankalinta ki faɗakar da ita ko wannan abin ya shafe ki ko bai shafe ki ba bale ma inda ƴar uwarki musulma ce ya shafe ki automatic ya shafe ki to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmai kaman gini ne ya shuddu ba'daha ba'dha yace kaga gini ai wani bangaren shi yake karfafa wani bangare yanzu gina wannan masallacin inda za a samu wani trackway da ki gefen nan sai ga gefen nan ya tsage ko ba ka bane sa a wajen wanda suka san gini ma suke ce gini bai ginu ba sai in kin ka da ki gefe ɗaya sauran gefen ma ya girgiza alaman cewa ginin ya yi mai ya ginu ko haka musulmai suke gaba na shi yasa in za a yi gini ai har aka sa blok haka haka zo ɗora wani blok a sama shi ma haka ake sawa sai a yi crossing ko ba ka ba sai zama wannan ya ya shafi wannan ya shafi to haka musulmai suke yadda nake tsaye damuwa ta ta shafi wannan ta shafi wannan to tunda damuwa ta ta shafe shi kaga shi ma nashi dai me ta shafe ni to haka shi ma nashi ya shafi na wancan a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulmai kaman jikin mutum guda ɗaya ne ya jiki yake yadda in wata gaba na jiki ta samu matsala dukkan sauran jiki sai ta ta me sai ta shi damuwa ya zo in ya tsanki ba lafiya in aka zo gaishe ki in za a gaishe ta ce ya mini me yasa ba ce ya yatsawa kuma kuma sai kin sha paracetamol duk duk jikin ki sai yayi dumi ko ba haka bane yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kan shi ya gafarta mishi yake cewa mun yadda ya kamata musulmai su rinka rayuwa shine kamar irin rayuwar da ke tsakanin hannu da ido mun san rayuwar da ke tsakanin hannu da ido yanzu in ido ya hawaye me ake sharewa da shi in hannu ya samu matsala me ido yake yi sai hawaye ba haka bane yake to haka musulmai kamata su rinka rayuwa yadda in hannun ya samu matsala sai ido ya hawaye in ido kuma ya hawaye sai hannu ya yi ne to haka ya kamata musulmai biyu su rinka rayuwa karki yadda kina zaune da musulma yar uwarki amma ko ba irin wannan rayuwar kuke ba to rayuwar ku bai zama mai albarka ba an fahimta ko Allah madaukakin sarki ya shirye da mu wannan take cewa malam wani sura ake karantawa a sallan walha da sallan shafa'i da wutiri suran da ake karantawa a sallan walha gaskiya na manta na manta gaskiya ka tuna malam a'a na so mu yi magana da tabbas malik katuna ha? wani sura ke karanta a salon walha ku bani bashi gobe za a faɗa insha Allah shafa'i da wuturi abin da ya tabbata sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam shine an farko su zai kanta suratul a'la shi yafi karantawa ba dole bane mutum zai kanta wani sura amma shi ma nabi ka karantawa ya karanta suratul a'la sabbi isma rabbikal a'la raka na biyu suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun a raka na uku wanda shine shine wutiri ko mutum zai karanta qul huwallahu da falak da nas wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karanta amma la sallan walha insha Allah gobe a karatun gobe za mu yi bayani insha Allah wannan take cewa a azumin shekaran da ya gabata na yi karatu kaga magana ya tafi ya yi wai na yi bayanin wani salati ne in mutum ya yi ake shuka mishi bishiya ita ce bishiyan dabino a gidan aljanna a bishiya ne na ce ban ce bishiyan dabino ba ko ba salati ba ne tasbihi ne duk lokacin da kace subhanallah ko subhanallah subhana rabbiyal azim ko subhanaka allahumma duk wani tasbihi in kika yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an tuka miki bishiya a gidanki da take gidan aljanna an fahimta ko ba salati bane tasbihi duk tasbihi da mutum yayi akan malai yake ce mun akwai hadisi da ya sani da ya magana ya kira sunan bishiyan da biyu an gane ko ni ba ni na karanta amma malam ya tabbatar da akwai haka ya to na manta na manta ai mutum yana iya manta ko amma na manta ba yanzu malam ya tuna mana insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dai ah kamar da muka babu doyi ban gane ba in ana azumi to me ake yin ana azumi me ake yin ana azumi ke akwai akwai wasu akwai wasu abubuwa saurara a saurara ku maluma suna cewa akwai wasu abubuwa da suke kiransu al'ibadat la taqfal anha fi ramadan wasu ibadu ne wanda bai kamata musulmi ya gafala daga gare su ba a watan ramadan duk wani ibada na mutum ke yi a wajen wata Ramadan in dai sunan shi ibada in kai za a baki lada to ana so in Ramadan ta zo ki ninka ne ba ki bari ba ana so ki ninka ne yasa malama suka lissafa waɗannan ibada na farko azumin karan shi. kuma in mutum zai yi azumi ya yi azumin da irin siffan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace man sama Ramadan imanan wa ihtisaban yi azumin kina mai cike da imanin cewa azumin ibada ce wa ihtisaban kuma kina ji a ranki cewa zaki samu lada in kika yi azumi kafin ki samu ladan azumi sai ki sai kina jin wannan a ranki wannan abu imanan wa ihtisaban abu na biyu shine yawan nafilfili musamman kuma na dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban duk wanda ya tsayuwa a watan Ramadan yana mai imani kuma yana mai kwaɗayin samun lada. An fahimta ku? Duk da cewa mutane sai suka fi fifita yawan rako'i fiye da yawan tsayuwa. Wannan kuskure ne. Abin da aka fi so shine yawan tsayuwan karatun da za a tsaye shi Allah ya fi so fiye da yawan rako'i. An fahimta ku? Jiya mun yi wannan tambihin ko da muka idar da sallah. Abin da Allah ya fi so shine yawan karatu. shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa a hadisi mai inganci cewa iya yawan karatunka ne iya yawan ladanka ya faɗi wanda ya kiyama lai da aya goma ga matsayin shi wanda ya da aya hamsin ga matsayin shi wanda ya da aya ɗari ga matsayin shi so iya yawan karatunki a tsaye iya yawan ladanki yau ya rage zaki ki zaɓa in kin bi son ki zo kina akwai wanda fa na ga kiyama ramadan fa sallan ashan ana gama fatiha babi bi ayi ala rabbikuma tukaziban Allahu akbar a wannan wasa yake ba kiyamul layli yake wannan wasa yake wannan wasa ne ba sallah ba abinda wa alaikum salam eh bari za mu zo kai shi bari mu gama wannan an fahimta ko wannan wasa ne so da Allah abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qiyam tsayuwa tsayuwan ake so an fahimta ko kuma ki karatu tartilan alhamdulillah rabbil alamin dallin amin wannan ba qur'ani ke karanta ba in sura ɗaya kika haddace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi qiyamul layli da aya ɗaya ya ta maimaitawa adadi mai yawa sai ruku'u ya dago ya yi sujada ya dago in ya dago ya fati ya sake maimaita ayan da aya daya ya raka a biyu daga tsakiyar dare zuwa karshen dare sama da awa uku awa uku amma yana ta aya da wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la ya zama wajibi mu rinka kiyaye in abu aka ce ibada ne to babu yadda za a ki samu lada sai ki yadda Allah ya ce ai to abu na biyu kenan na filfili abu na uku yawan karatun qur'ani yawan karatun qur'ani wannan dalilin da yasa malamai suke kwadaita irin tafsirai haka to dama watan watan alqur'ani ne da dama watan menene alqur'ani an fahimta ko abu na hudu da maluma suka yi bayani shine mutum in so samu ne mutum ya lazumci masallaci ya lazumci masallaci ko namiji ko mace matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna itikaf suna shiga masallaci su yi itikaf an fahimta ko ko namiji ko mace lazimci masallaci an gane ko yana daga cikin kaga mutu ya lazimci masallaci zai taimake shi da abubuwa da yawa na farko zai taimaki mutum wajen karatun Qur'ani an fahimta ko na biyu zai taimaki mutum wajen yawan nafilfili na uku zai taimaki mutum wajen kar ma ya rinka furta maganganun da za su rage mishi ladan azumin shi ko ba ka bane mafi sauki kenan mutum ya zauna masallaci kaga ba zai bai ga wani ba bare ya gulman shi bai ga wani ba bare su fada ya zage shi ko ba ka bane duk ce mutum ya zama ya lazumci masallaci suka ce abu na abu na biyar shine mutum in yana da dama in yana da dama ya yi umara yayi umura. Umura a watan ramadan yana da lada manzo Allah sallallahu yana da ladan aikin haji tare da manzan Allah don mutu ya samu dama ya je umura a ramadan amma fara kai su liman tuku ko ba ka rewa eh to a je tare da su liman eh an tace su liman aga masallacin nan muna da limamai shida kaga akwai ni akwai Yahaya akwai Umar akwai Husaini akwai Siraju akwai Ibrahim a ah. <laughs> ya kawo awara tana zuwa neman kuɗi ne yayi mutum yayi umara a watan Ramadan wannan suna cikin ibadun da ya kamata mutum ya lazimce su a watan Ramadan so da haka ana so mutum ya yawaita ne na fikirin a ce saboda an shiga azumi karka yi walha karka yi kaza kaga ya zama ba ramadan din ba kenan an fahimta ko magana da ke na salatu tasabih salatu tasabih maluma sai bayanin babu laifi mutum zai yi raka'a biyu ya sallame ya sake tashi ya raka'a biyu babu laifi ko mutum zai yi raka'a hudu gaba daya ko mutum zai yi raka'a biyu ya yi tahiya ba tare da ya sallame bai tsike ya ci gaba an fahimta ko wallahu ta'ala a'lam kuma za mu tsaya nan ko lokacin mu ya cika cik insha Allah ta'ala ba African time aiko yawwa a fara daidai a tsaya daidai Allah ya sa abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki wa mulada akai kuskure Allah madaukakin sarki ya ce mana in Allah madaukakin sarki ya hada mu gobe sai mu dora daga inda muka tsaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله